Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Hare-hare a gidajen yari sun karu a Najeriya, inda a baya-bayan nan aka kai hari ranar Talata biyar ga watan Yuli a gidan yarin kuje da ke Abuja. Ministan tsaro Bashir Magashi ya ce kimanin fursunoni 600 ne suka tsere bayan harin, ciki har da mayakan Boko Haram. Abokin aikinmu a Trust TV Musa Luka Musa ya je inda abin ya faru ya faɗa mana abubuwan da ya gani da kuma halin da ake ciki. eh so a yanzu haka dai ina prison na kuje inda yan da suka fasa prison hmm. da dare misalin karfe goma bisa ga rahoto da muka sama wajen karfe goma zuwa goma da rabi na dare shi ne lokacin da wani na mutane suka samu suka shiga wannan prison Na'am. Da kuka je can an faɗi adadin mutane nawa ne suka iya fasa wannan gidan yarin kujen? Eh to ba a faɗa adadin mutane nawa ne suka shigo suka fasa gidan yari din ba. Amma an faɗa adadin mutanen da suka fita daga cikin wannan a gidan lokacin da aka fasa mm. kimanin mutane dari shida ne waɗanda suka fita sannan kuma a cikin dari shida na dari hudu wasu an kamo su sauran kuma sun dawo da kansu mm. eh, so har yanzu kuma ana kan bincike eh, akwai jami'an tsaro waɗanda suke da jirgin sama wanda suna duba eh, kewayen shi gidan kaso din mm. da kuma wasu waɗanda ake kyautata zato maybe ko hanyar da suka fita. Mm. A lokacin shi minista na cikin gida na FCT shi Bala Muhammad da ya je, mm. ya je sun je tare da shi sarkin kuje domin eh, yi wa jaje wa shi eh, komanda na prison din hmm. saboda akwai wani jami'in civil defense ɗaya da aka ci ya rasa ran shi a wajen To ba ko da shike jami'ai ba su faɗa mana sunan mutumin da ya rasa rai din a yanzu ba eh, sai daga baya sun gama wannan na suka ce za su faɗa suna din amma a yanzu haka din sun faɗa cewa akwai jami'in eh, civil defense guda ɗaya ne ya rasa ran shi wannan da aka samu jiya kenan. Na'am to ta yaya ya rasa ran nashi su 'yan ta'addan ne suka kashe shi ko kaka? Eh su 'yan ta'addan ne sun da suka zo to sun eh, a lokacin da suna exchange na na na faya ne shine ya rasa ran shi wato lokacin suke harbe harbe lokacin da ana harbe harbe shine ya rasa ran shi wajen sannan akwai motoci har yanzu kimani guda takwas wanda an kona a shi prison din mm. da kuma shi gate na prison din da bango that is katanga da suka fita mm. bayan sun gama aikakansu da suka gama da za su fita to katanga din sun fasa to shine abubuwan da aka yi dameji a wajen kenan a cikin prison din ha. Na'am to yanzu haka akwai sauran fursunoni da ke cikin nan gidan yarin kujan? Iya har yanzu akwai sauran prisoner da suke ciki. Mm. Sannan kuma waɗanda suka dawo bayan shin ah, da aka fasa prison din da suka fita wanda aka kamo su da wanda kuma suka da harin suna nan. Na'am amma da muka ji rahoto shi ministan tsaro ya ce gaba ɗaya su prisonin Boko Haram ba ko ɗaya a cikinsu, su hakan ne da kuka je can kuka gani? Eh to a bisa ga rahoton da muka samu akwai su boko haram guda 64 mm. waɗanda aka ce suna cikin waɗanda suka fita eh, to kuma su har yanzu ba a san inda suka shiga ba tukuna ba kamo su ba tukuna. To ka samu ka yi magana da su ministan Abuja da kuma shi ministan tsaro? Eh mun samu mu yi magana da shi ministan eh, cikin gida wato shi Bala Mohammed eh, ya yi mana magana amma kuma magana da ya yi kawai ya jajanta wa shi sarkin kuje da kuma shi komanda na na prison service wanda ya kuma roki mutanen anguwa mutanen gari community gaba daya saboda su taimaka wajen da idan sun ga wani fiska da ba su yarda da shi ba su sanarwa jami'an tsaro saboda a samu a kama waɗannan mutane da suka fita. Na'am. To me za ka iya cewa game da duk abubuwan da ka dai gani a gurin ƙarshe? Eh to gaskiya abubuwan da yake nan dai za mu ga ga jami'an tsaro suna nan har yanzu abun a cikin prison din har yanzu suna nan suna yawo suna zagayawa saboda a samu a kawo zama lafiya wajen da kuma angwani wajen gaba ki da ko da shike a angwani yan anguwa suna ci gaba da kasuwanci mm. sannan kuma har yanzu dai akwai wani dan tsoro-tsoro a cikin su domin abin da ya faru matsalar rashin tsaro ta yi kamari a Najeriya inda ake fama da 'yan bindiga da mayakan Boko Haram da masu garkuwa da mutane sa'o'i kaɗan kafin harin gidan yarin kuje 'yan bindiga sun kashe wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda suka kuma kai hari kan ayarin motocin shugaban ƙasa. Shin yaya 'yan Najeriya ke ji bayan faruwar waɗannan abubuwa? Bello Sani Muhammad daga garin Bagwai. Abubuwa sun taɓarɓare komai ya lalace. Mu wannan ba wani bakon abu ne. Ni yanzu idan an ce min an yi wani abu a nan an yi a nan ba na mamaki. Mu kanmu kowa ta kansa ma yake yi. wallahi comrade abubakar usman babban duhu karamar hukumar safana ta jihar katsina tarayyar najeriya tabbas kasar nan tsaro ya taɓarɓare tsaro ya shiga wani hali na na kai a mahaifata babban duhu babu ranar da ba a ta'addanci kullum sai an kashe mutane babu dare babu rana inda ta kai a karamar hukumata har ASCP a kashe area commander na dutse ma local government jiya ya sadaukar da rayuwar shi kullum muna jimami muna bacci da ido daya yan ta'adda suna ta'addanci suna cin karansu babu baka Mustapha Bashiru mazaunin garin Kaura na Moda daga jihar Zamfara. Dangane da abin da ya faru a jiya, ya kamata hukumomin tsaro su yi bincike. 'Yan Najeriya su yi nazari su yi ribo da idanunsu na hankali. ta yaya za a kai ma'ayarin shugaban ƙasa hari rana ɗaya kuma a to a ce an buɗe prison a abuja babban prison wanda 'yan ta'adda dubbannin 'yan ta'adda suna nan ciki kuma jami'an tsaro sun kasa nasara kan ko ɗaya daga ciki amma dai akwai lauje cikin naɗi akwai lauje cikin naɗi kan sunana ma'az lol dodo wanda aka fi sani da dadi lol dodo ne ɗalibi ne ɗan garin katsina ne wannan abu ne na abin dubawa duba da cewa irin su garba shehu suna yawan magana cewa midiya wai ana zaune lahiya ba wani magana har-har da ake kaiwa kuma abun kunya ne a ce wai har cikin garin abuja kuma babban abin mamaki shine wai shugaban kasa ko kuma ya tafi senegal wannan abun kunya ne babu shugaba na gari wanda zai irin wannan abin to wannan ya nuna mu cewa babu gwamnati a najeriya to yanzu abin dubawa ni yanzu dutsen mama kunu zaka bani ba zan iya zuwan ta ba saboda dama jarumtaccen dan sandan shine wannan aminin da aka kashe labarai da ke zo mana cewa sun tara hanyar dutsen ma suna ta kama mutane sunana shamsu bello daga sharaɗa da ke birnin kano a ce har tsageranci ko kuma karin 'yan ta'adda ya daukan da za su je su kai wannan hari to kaga dole al'ummar ƙasa su kasance a cikin firgici ba su da wasu jami'an tsaro a zahirance da suke bin su a ɗaiɗai ko suna kare su to amma ga wanda shi yana da tarin jami'an tsaro a ce har an iya kai masa hari wannan gaskiya abin tashin hankali ne Najeriya a yau kuke sauraro daga sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Buzzsprout, a Google Podcast, da Apple Podcast, da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Rediyon Badegi a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Idan ba ku manta ba, muna tattaunawa ne akan kai hari da aka kai a gidan yarin kuje a Abuja. Shin yaya masana ke kallon wannan al'amari? Waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don gujewa faruwar irin hakan? Abokiyar aiki na Halima Jibrau ta tattauna da Dr. Yahuza Ahmad Getso, wani masani akan harkokin tsaro. To ai wannan wani abu ne wanda ni bai zo min da mamaki ba saboda na daɗe ina tsammanin faruwar shi. domin na yi wa hukumomin tsaro hannunka mai sanda a kan harin da aka kai eh, a gidan gyaran hali wato prison na kaba a jihar kogi da kuma sauran guraren da aka kai wa har-hare makamantan waɗannan da cewar gwamnati ta sani 'yar manuniya ce take nunawa cewar ana kan hanyar zuwa kuje da kuma kirikiri da yake birnin lagos yauwa to dakta daga irin bayanan da ka tattara da kuma irin nazarin da ka yi kamar suwa ake tunanin sun kai wannan hari a gidan kasan na kuje. To wannan 'yar manuniya ta nuna. Ah, idan muka dubi ire-iren waɗanda duk da yake har yanzu ba mu samu sahihanin bayani daga ita gwamnati ba, ah, abin da muka fahimta ya faru wato mafiya yawancin waɗanda suka tsere daga wannan gidan yari daga wannan hari da aka yi, 'yan manya-manyan kwamandojin Boko Haram ne waɗanda ake tsare da su a wannan gida. waɗanda kuma yanayin harin kan shi da aka kai yar manuniya ta nuna a fili a bayyane cewar akwai kwararan alamu waɗanda suka nuna cewar wanda suka kai wannan hari su 'yan boko haram ne ko kuma wasu masu kama da irinsu kuma tabbas na saurari sautuka na abubuwan da suka faru a daidai lokacin da ake kai harin ƙararrakin abin da yake faruwa da kuma irin guje-guje da ake da bayanai da su waɗanda jami'an tsaron da suke gona suke faɗar ba za mu iya tunkarar su ba fa sun fi karfin mu kowa yayi ta kan shi ba za mu iya ba sun fi karfin mu kowa yayi ta kan shi yawa wannan yar manuniya ce ta nuna a fili kuma a zahiri Masana harakokin tsaro sun sha yi wa gwamnatin ƙasar nan hannunta mai sanda game da cewa an ga alamun 'yan ta'adda suna kakkafa sansanoninsu a kewayen birnin Abuja amma sai gwamnatin nan ta yi ta hitowa tana ƙaryatawa. Yanzu mm. wannan abin da ya faru za a iya alakanta shi da waɗannan sansanoni da aka yi mata hannunka mai sanda a kai. Me yasa bata ɗauki mataki a wancan lokaci ba? ni ina cikin waɗanda suka rika fitowa na rinka fitowa ina yin fashi irin na lantsage. Saboda haka na yi lallasa da fallasa na dinga fitowa da irin waɗannan abubuwa da nuna wa gwamnati ga kaza ga kaza ga kaza ga wane da ya shafa ga kaza ga kaza. Me yasa gwamnatin Najeriya take sako-sako da al'amarin tsaro? To in muka zo ta ɓangaren sakaci dama ita wannan gwamnati ta Malam Muhammadu Buhari ai sunanta kenan. To matsaloli ne guda shida. Matsalar cin hanci da karɓar rashawa, matsalar kasa ɗaukar mataki akan waɗanda aka samu bara gurbi a cikin ma'aikatan tsaro a ɗauki mataki wanda zai zama an yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Ah, matsalar rashin sanin ciwon kai na shugabanni tun daga kan shi kan shi shugaba muhammadu buhari har ya zuwa ƙasa mai unguwa eh, da dagaci da kansila da shugaban jami'an shugabannin jami'an tsaro na ƙananan hukumomi sannan kuma matsalar rashin kayan aiki na zamani rashin zamanantar da tsaro matsala ce ta cin hanci da karɓar rashawa da kuma rashin sanin ciwon kai na shugabanni kamar ya zo daidai da harin da aka kai kan kwambar motocin shugaban ƙasa a hanyar zuwa katsina da kuma kisan da aka wa mataimakin 'yan sandan jihar katsina Shin za a iya cewa waɗannan hare-haren an shirya su ne a lokaci guda ko kuma kowane hari a irin nazarin da kuka yi hari ne mai zaman kanshi? Kullalliya ce, duk da yake ba su da alaƙa kwakwara ta kai tsaye. Domin inda aka kai wa tawagar da take tafiya gidan shugaban ƙasa inda suka yi da'awar an kai musu hari ba shi da alaƙa da inda wato aka kai harin Malam Aminu. Wanda na tabbatar da in an yi bincike za a samu cewar kaiwa Malam Aminu Hari da hallaka shi yana da alaƙa da sa hannu da kuma waɗansu na cikin gida a cikin jami'an tsaron da yake aiki tare da su ko kuma cikin jami'an tsaron da suke aiki a jihar Katsina. Tawagar shugaban waccan tawaga mai tafiya gidan shugaban ƙasa ita ma da aka yi wa hari a sake koma a duba akwai lauje cikin naɗi. Shi ko wannan hari na kuje wani abu ne wanda dama aka daɗe ana shirya shi? Yawwa kenan dai waɗannan hare-hare guda uku ba su da alaƙa. Ba su da alaƙa da juna, kowannen su zaman kan sheki. amma kowannen su eh, guda biyun can suna da kini bibi da wani abu na cikin gida shi ko wannan dama wani abu ne da aka dade ana shirya shi kafin tukuna aka samu damar aiwatar da shi amma ba su da alaka da juna. Masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe, sai kuma wani lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da Musa Luka Musa da kuma editan shirin Sagir Kano Sale ni Bilkis Ahmed nake cewa mu huta lafiya.